danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa labari da ɗumi-ɗumin sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Tawaga daga ƙasar Algeria ta shigo zuwa ƙasar Nijar. Batun man fetur ƙasar Nijar a dangane da lamarin yadda ake maganganu akan cewa an rage kuɗin man fetur ɗin a ƙasar Nijar. kamar yadda a yanzu aka za ku ji yadda wata guguwar tawaga ta shigo ƙasar Nijar daga Algeria kamar yadda a yanzu aka mutane da yawa bai san me wannan tawagar ta shigo yi Nijar ba kamar yadda za mu kawo muku cikakkun labaran kai tsaye domin ku ji yadda lamarin ya kasance amma kafin nan mai sauraro muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine ka a channel ɗin nan ta farko muna roƙonka daga dangwala mana alamar subscribing sannan kada ka manta ka danna mana alamar kararrawar sanarwa domin taka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun tura mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha mu mai albarka sannan kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin ta ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa mun gode tufa labari da ɗumi sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar wanda a yanzu aka ya kamata mai sauraro ka tsaya ka saurari kanin labaran. A dangane da yadda wata tawaga ta shigo ƙasar Nijar daga ƙasar Algeria kamar yadda a yanzu aka mutane da yawa bai san dalilin da ya sa wannan tawagar ta shigo ƙasar Nijar ba. kamar yadda a yanzu aka za mu kawo muku kanin labaran domin ku ji yadda tawagar ta shigo ƙasar Nijar da kuma abin da ya kawo ta. kamar yadda a yanzu haka kuma maganganun da ake a dangane da batun rage man fetur a ƙasar Nijar ma'ana rage kuɗin man fetur a ƙasar Nijar ya jawo maganganu a kafofin sada zumunta inda dai a yanzu haka ga cikakkun rahotannin ka saurara ka ji dukkan yadda labaran suka kasance a yau a dangane da ƙasar Nijar din. ministan harkokin man fetur da ma'adanai na algeria muhammad arkab ya gudanar da wata ziyarar aiki a jamhuriyar niger inda suka tattauna da hukumomi na niger din kan batun farfado da tsohuwar hulɗar kasashen a fannin mai da kuma karfafa ta wakilinmu na yammai salisu bukari na ɗauke da rahoton ta ministan harkokin mai da ma'adanai na kasar ta Algeria ta iso ne a Nijar inda ta samu ganawa da hukumomi daga koli musamman ma Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain sannan da ministan mai na Nijar Muhammad Mustapha Barke. kuma a cewar ministan man na Algeria Mohamed Arkab wannan ziyara ta yi babban armashi a gare su. Euh, euh, Mun tattauna da mai girma firaminista inda muka gabatar mishi da burin da muke da shi na wannan ziyara don farfado da kuma karfafa tsohuwar hulɗa da ke tsakanin ƙasar Algeria da Nijar a fannin mai. Mun gabatar mishi da tsarin nan na Algeria na kafra dalla-dalla kuma mun yi himmatu wajen ganin mun sanya dukkanin nasarorin da anka samu a aiki domin kammala shi akan lokaci kuma cikin tsanaki mun saurari shawarwari daga firaminista kan wannan tsari. Sannan batu na biyu shine na tsarin samar da bututun iskar gas da zai taso daga Najeriya Nigeria ya bi dajin Sahara na Nijar zuwa Algeria. Mun sanar da a matakin da muka kai dangane da wannan tsari sannan mun saurari bayanin firaminista a kai. Bayan mada batun na farfado da tsohuwar hudda ta mai, akwai kuma wani tsari na yadda masana harkokin mai na kasashen biyu za su dukufa a kansa a nan gaba wajen ganin shi ma kamfanin mai na Soin-Dep na kasar ta Nijar ya samu babbar karuwa a hulɗar da za a yi musamman ma daga takwaransa kamfanin mai na track na kasar ta Algeria. kamar yadda ministan man na Algeria Arkab ya kara inda yake cewa. Mun tattauna na tsawon lokaci kan yadda za mu inganta tsohon tsari da dama muke da shi da kuma shimfiɗa sabo. Sannan tare da ministan man fetur na niger mun tattauna batun yadda za mu girka tsari na aiki ta yadda za mu samu aiwatar da dukkanin tsare-tsaren da muka sawa gaba tsakanin Algeria da niger da kuma tsakanin kamfanin mai na niger na Sonidep da na Algeria na Sonatrach ta yadda za mu samu kamfanoni gwamnoni na kasashe biyu da suke da kwarewa iri daya a fannin man fetur. Daga nashi bangare ministan man fetur na kasar ta Nijar Muhammad Mustapha Barki ya nuna farin cikin sa dangane da wannan mataki da sake farfado da kuma karfafa aikin man na Proje Kafra ba tare da wani bata lokaci ba. Ya ce mun samu tabbaci daga hukumomin Algeria kan cewa duk tsare-tsaren da aka sawa gaba za a aiwatar da su cikin lokaci. Wannan shine daman ya ɗaukan mana hankali kuma a halin yanzu ma'aikatan mu ƙwararru na ƙasashen biyu na ƙoƙarin tabbatar da ganin an aiwatar da aikin ta hanyar samar da jaddawali na musamman tare da kwamitin sa ido don gujewa ɓata lokaci kamar yadda aka saba gani a baya. sai dai na yi kokarin jin ta bangaren kamfanin mai na Nijar na Sony Dep kan alfanun wannan hulɗa da kamfanin na ƙasar Algeria haka ta bata cimma ruwa ba Kasashen na Algeria da Nijar dai suna da iyaka mai tsawo kuma suna da hulɗa ta haɗin gwiwa ta tsawon shekaru aru-aru a fannoni da dama, kama daga na ilimi, kasuwanci, tsaro da kuma horo. inda ake ganin wannan batu na inganta hulɗa kan harkokin mai za ta kasance wata babbar dama tsakanin kasashen biyu. Assalamu alaikum barka da barka daga nan kullum Peace Ambassador La Famille a gurguje wannan bidiyon da shiga ina zan tunatar muku rashin imani da wannan kamfanin nuka suka ma kasar Nijar da talakawan Nijar idan muku manta ba shekara kusan guda muka yi kasar mu ta shiga wani hali turawan mulkin mallaka suka tunkare mu suka sa mana takunkumi abinci bai shigowa kasar mu magani bai shigowa kuɗin mu an rike ina wannan kamfanin nuka uku ba su taɓa kallon talakan Nijar ba da ido rahama ko su tausaya mishi idan da a ce suna tausayin talakan Nijar bai yi wa ƙasar da aka mata kunkumi kuna kallo kuna ganin abin da ake ciki talakan Nijar ya yi tsaye ya ba da rayuwar shi da ya kare ƙasar shi amma wannan kamfanin ba su taɓa tausaya ma talakan Nijar ba a wannan halin da aka shiga a lokacin baya ko da kaɗan da su ce za su kawo wasu sassauci su rage kuɗin mega ko kuɗin apple amma da yake ba shi bane a gabansu kawai cin karansu suke babu baka lokaci ya kai ya kamata wannan kamfanin uku na kasashen waje da ke kasanmu su san cewa kiɗi ya canza dole rawa ta canza wannan mulki mulki ne na talakawa gwamnati ce mai sausayin talakawa gwamnati ce mai ɗaukar ƙorafe-ƙorafen talakawa abu muke nema ga gwamnati ta zamana da wanga mutanen saboda sun ce ma 'yan nijar tuwa ƙwarya ventura zan babu imani babu tausayi babu rahama game da su abin da muke bukata shine gwamnati wannan kamfanin su kawo sauki ko kuma gwamnati ta tsera mana kamfanin mu na gida Niger Telecom shi kadai a bude mana kamfani a bude musu hanyar su bar kasan mu mun kora faransawa mun kora amerikawa duk wani wanda zai ci zai cuta mu talakan Niger wallahi summa tallahi muna kira ga gwamnati su bude musu kofa su bar mana kasan mu la famille la patrie ou la mort nous vaincrons le Niger To mai sauraro, wannan su ne cikakkun rahotannin da ka tsaya ka saurara a dangane da lamarin batun shigowar mutane cikin ƙasar Nijar ɗin da ka ƙasar Algeria. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro na san cewa ka ji kanin labaran. A yanzu haka mai za ka iya cewa mai sauraro a dangane da waɗannan rahotannin da muka kawo maka a dangane da lamarin ƙasar Nijar ɗin.